Foto na goma Yesu ya mutu bisa gicciye, Yohana Sura goma sha takwas aya ɗaya zuwa Sura sha tara aya ta arba'in. Yesu ya yi ayyukan al'ajabi da yawa, ya warkar da masu cuta iri-iri, ya kori miyagun aljannu kuma ya ciyas da masu jin yunwa. Bayan waɗannan ya yi abubuwa masu ban mamaki sosai. da hakanan mutane da yawa suna binsa suna so kuma ya zama sarkinsu. Don haka dogarai da shugabannin Yahudawa suka yi ƙyashi, ba su ƙamnar abin da Yesu yake faɗi, kuma ba su ba da gaskiya shi ɗan Allah ba ne, suna so su kashe shi. Sa'an nan ɗaya daga cikin almajirai sunansa Yahuda. ya tafi a wurin shugabannin farisiyawa ya faɗa masu yadda za su yi domin su kama Yesu. Shugabannin farisiyawa da dogarai fa suka biya Yahuda domin taimako da ya yi musu su kama Yesu. Jimawa kaɗan sai suka kama Yesu suka kai shi wurin Bilatus. Shugaba Bilatus kuma bai iske su da kowace irin mugunta da aka zarge shi ba amma malamai da dogarai suka tada murya suka ce a gece shi lokacin da Bilatus ya ga sun rinjaye shi ya ba sojoji izini su tafi da shi su kashe shi sojoji suka buga ƙusoshi hannuwan yesu da ƙafafunsa ga gece na itace aka ta da gicciye sama yesu ya daɗe a rataye yana shan azaba da yawa aka gicciye ɓarayi biyu tare da yesu sabili da muguntarsu amma yesu bai yi laifi ko guda ba ya mutu domin ya ɗauki zunuban dukan mutane yesu ya ba da kansa hadaya ga ubangiji jininsa mai tsarkake zunubai ne Yesu ya yi wannan domin dukan wanda ya gaskanta shi ya samu ceto.